This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan VOA Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wata sabuwar badakalar kuɗi da hukumomi suka bankaɗo a ma'aikatun gwamnatin tarayya. Sai kuma abin da ya biyo bayan rantsar da shugabannin ƙananan hukumomi a jihar Niger. Muna kuma da rahoto kan shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar. Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi kamar yadda muka saba mu ba ko masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Mahausare Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salwa ya sake naɗa tsohon mataimakin Sarik Macha ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. Wannan ko ba zai rasa nasaba da ganin an kawo karshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana yi ba a ƙasar. Shugaba Ki ya bayyana dokar na naɗa rik Macha ɗin jiya Alhamis domin yin hakan zai cike ɗaya daga cikin manyan-manyan sharuɗan da aka gita a cikin watan Agusta na shekarar ta gabata amma kuma aka ƙi yin amfani da shi. yanzu haka dai wannan ya mayar da martaban shugaban kasar inda yake tun farko kafin yaƙi ya barke tsakanin magoya bayan shugabannin biyu lokacin da shugaba ki ya fitattaki mataimakin nasa a cikin watan disamban shekarar 2013 da yake wa wannan gidan rediyon bayani a babban birnin masar macha ya ce yana mai cike da farin ciki na wannan sake naɗa shi da aka yi a matsayin mataimakin shugaban kasar tasu ya ce da yana yi wa shugaba ki godiya na ɗaukan wannan mataki domin ganin cewa yanzu za a cimma duk wasu sharuɗan da aka gindaya. babban alkali a wata kotu a nan amurka da ke cikin jihar minnesota ya ba da umarnin ta sakiyar wani ɗan ƙasar bosnia wanda ya kantara karya a kan rawar da ya taka a laifin yakin sa'ilin da ya gudo zuwa gudun hijira nan amurka a shekara ta 1998 zenko jakisa da ke zaune a tsibirin da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar minnesota yana cikin kungiyar nan da ta yi kaurin suna wajen kisan koroshiyawa a lokacin yakin da aka yi a ƙasa a shekara ta 1990 sai dai wannan mutumin an yanke masa hukuncin aikata ayyukan asha ciki ko har da kashe wata dattijiya sabiya bayan ya ɗirka mata bindiga daga taga lokacin tana cikin gidanta kuma ko baya ga wannan yana da wasu hukumce-hukumcen ayyukan asha a kansa amma ya gudo ya zo nan amurka kuma ya share karya lokacin shigowar tasa kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan sandan kasar china sun ɗauki dubban yara matasa domin su kula da yadda sakonni ke gilmayya ta yanar gizo kamar yadda babban kungiyar 'yan jarida na kasa da kasa da ke kasar ta china ta ce yanzu haka matasan da yawansu ya haura dubu uku ne suke aikin sa kai na sanar da hukumomi irin waɗannan bayanan da suka tattara ta hanyar sadarwa ta zamani kuma sun kwaya shekaru biyu ne suna gudanar da wannan aikin a cikin tsawon wannan lokacin rundunar ta 'yan sanda sun aiki da sakonnin gargaɗi ga mutane da yawansu ya kai 8,400 kana sun goge ko kuma sun goge wasu sakonni da yawansu ya kai 500 suka hana su gittawa ta duniyar gizo kana sun goge wasu akalla 9,000 kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar china xinhua ya ruwaito ya ce cikin masu wannan aiki kashi 80 daga cikinsu an haife su ne a tsakanin shekara 1980 da 1990 kuma yawancinsu suna da ilimin zamani mai zurfi mahukuntan kasar ta china suka ce wannan aikin ya samar da bayanan dakila ayyukan asha har sama da dubu goma sha biyar iri daban-daban sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce manyan kasashen duniya da ke ganawa a birnin amonik domin duba yanayin halin da kasar Siriya take ciki yanzu dai sun cimma matsaya cewa za a dakatar da budewa juna wuta nan da sati guda. Kerry ya shaida manema labarai da sanyin safiyar yau Juma'a cewa wannan dakatar da bude wutan bai hada da masu tada kayar baya ba amma kuma ya hada da kungiyar isis ita da kungiyar al-nusra da dai sauransu ya ce kungiyoyi goma sha bakwai ne suka amince da wannan tsarin kuma za a samar da kwamitin sha yanzu maganin yanzu wanda amurka za ta jagoranta ita da kasar rasha domin samar da hanyoyin da za a tsara saboda samar da zaman lafiya na dindindin wanda zai kawo karshen tashin tashina da aka daɗe ana yi a ƙasar 'yan takarar shugaban ƙasar amurka su biyu da suka hada da tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka hillary clinton da sanata bani sanders sun tafka muhara a daren jiya a birnin milwaukee na jihar wisconsin yayin da salon yakin shiga fadar white house ya ɗauki sabon salo a wani lokaci nan baya an sa ran cewa hillary ce za ta samu tutar tsayawa takara amma kuma sai gashi zaben farko na share fage wanda aka yi a iowa da ƙyar ta sha a hannun bani sanders yayin da kuma ta sha kashi a zaben jihar hampshire shi dai bani sanders dan jam'iyya ne na democrat mai ra'ayin sassauci kuma ya samu yawancin kuri'unsa ne daga matasa sai dai babban kalubalen da ke gabansa shine ganin ya ci gaba da rike wannan nasarar haka ita ma clinton ta samu goyon baya daga asusun tallafawa na 'yan bakake da ke wakiltar amurkawa masu launin bakin fata yanzu dai kallo ya koma a zaben sati mai zuwa wanda za a yi a south carolina wanda dukkan 'yan takarar sun yi kafe bakin gwargwadon hali labaran duniya kenan kuka saurara taskar rahotannin namu da shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar Nijar inda shugabannin ƙungiyoyin siyasa ke ɗaukar matakan ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Ga Shu'aibu Mani da ƙarin bayani. a wani mataki na fadakarwa da bin doka da oda wakilin gwamnati gwamnan jiha da tsara wani taro domin tabbatar da ba da kashedi ga 'yan siyasa yadda waɗansu suka fara sakin hanya gwamnan jiha mala abu mamman dan duk abin da zai kawo mana tashi hankali tsakanin jama'a ba da heri bane ya nuna cewa iko shike badawa ga wanda ya ga dama a takaice me ya kawo fitina me ya amfani tashi hankali mu bi abu a hankali wanda a waɗanda Allah ya ga dama ya zaɓa nan muna so ba musu su ne za su iko mu, kuma sai lokacin su yayi za su gusawa an fara da cire takardun yan takara wanga jam'iyya ta zo ta sa nata wasu yan jam'iyya su zo su bi dare su ke ci in tc suka sa waɗanda su zo su ɗebe har ya kai inda ake ataken motocin juna bisa ka'ida muke so kowa ya aiki mu lahiya mu ƙare lahiya kada ku ga kamar muna tahiya muna ta kyala abubuwa da yawa muna kyale ba kasa ba ce ba tsoro ba ne Buƙata mu ai abu cikin adalci kuma cikin ruwan sanyi a nasu bangare gungun kawancen adawa fpr da yadda wata sanarwa ta jin kunne ga al'ummar kasa malam tsalha abdu shine kakakin kawancen FDR tana kira ga militant ɗinta da militant ɗinta da masu ra'ayinta da su kama jikinsu kasu biye ma masu gurɓata ta demokrasiya ran zaɓe ya sabko ya ta yi zaɓe kowa ya tsare. FPR tana kira da babban murya ga sarakunan gargajiya waɗanda ke aiki cikin biro administrator da masu sakaki da su ɗauki matsayinsu kowa ya ba hannun shi zan a yi wannan zaɓe lahiya a ƙare lahiya. Seni da ta yi aiki da tsakaninta da Allah da rantsuwar da ta yi da alƙawarin da ta ɗauka gaban jama'a za ta shirya zaɓe lahiya kuma a ƙare lahiya kartocin da ba a samu aka raba ba har ana gobe zaɓe ya kamata ta amshe su ta kare su. buri guda ne zaman lafiya da neman tabbatar da wannan zaɓuɓɓuka cikin ƙoshin lafiya. shugaban kodayi malam musufa da a hanyar ta guru ya hira da murya amurka inda ya da kira ga kowa da kowa mu kiyaye hitina a fuskar demokrasi demokrasi abin da take so duk abin da ya faru a zo a zauna a kan tebur a ciwo kanshi muke kira gare su na farko a tsaida taka doka mutum ba shi ke makai ne ba shari'a al'umma gaba daya ba mu da wata kasa bancin Nijar mu so kasan mu mu kiyaye duk abin da zai kawo wal ba ta zabe haka Nijar ba yan hitina bane wanda shi kuma aka kada shi shi wanda ya samu kinnan ya girma shi tunda ba karhin damce bane matasan mu na Niger su ma su yi kishin kasa kuma su ne manyan gobe wato kuma yan jarida idan kun kashe wajen meeting to a zan hattara abin da za a sa cikin radio mutane su shi Sha'ibu Mali murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger ranar zabe na ta in zabe za ku to jama'a ku zabe a haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji out, Yala Najeriya inda hukumomi ke cewa an gano dubban ma'aikatan boge. Wakilin Hassan Maina kaina na da ci gaban rahoton. Ministar kuɗi ta Najeriya, uwar gida Kemi Adeyoshin, ke bayyana hakan yayin da ta bayyana gaban wani kwamitin majalisar dattawa. Ta ce an gano wannan ciwacuwar ma'aikatan bogi dubu ashirin da uku ne ta hanyar amfani da rajistar banki na BVN da aka samu sunayen wasu jami'ai daban-daban a jerin sunayen da ke karɓar albashin ma'aikata barkatai. Ministar kuɗin ta ce hatta bankunan da aka haɗa baki da su ana wannan ciwacuwa to tabbaci hakika za su ɗanɗana kuɗar su. Majalisar dattawan Najeriya ta ce a tabbatar an kwato dukkanin kuɗaɗen da aka wawure ta wannan hanya Sanata Shehu Sani ɗan majalisar dattawan Najeriya ne. Wannan aikin ta'asa da ake ta tonowa a dinga sa mutane sunaye na bogi a matsayin ma'aikatu wanda suka sa wayannan sunanaki su suke ansan albashin wayannan mutane. Idan aka ce akwai mutum dubu ashirin da uku ana nufin fa kuɗi na albashi da ya kai biliyoyin kuɗi ne a cikin wayannan shekaru. Wayannan mutane su suka taimaka wurin duk durƙusar da kasar kuma za a gayyaci duk wanda ya kamata a gayyata yaya aka yi wa'annan sulhulaki suka shiga tun yaushe ne wanda sulhulaki aka sa su nawa aka sace kwararre kan tattalin arziki turakin tikau alhaji aliyu sale bagare ya ce tun fi azal dama cin hanci da rashawa shine babban matsalar najeriya rashawa da cin hanci da rashin kishin Najeriya shi yake jawo wayannan matsala. To ga wayanda suka mai kudin in ba a karbo kudin na a wajen su ba da me za a yi mana aikin sannan kuma wannan aikin da Buhari yake yi in ya kwato kudaden nan nan gaba wayanda suka samu position za su ji tsoron su yi wannan alwandahana da wayancan suka yi shi. Yaki da cin hanci da rashawa da kwato hakkin Najeriya a wajen azzalumai da daini. Hassan mainakaina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. haka yake to bari mu karkare a jihar Niger Najeriya inda aka rantsu da shugabannin kananan hukumomi sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana zaben dai ko kuma wannan rantsar da shugabannin ya bar baya da kura. A cikin jawabinsa dai gwamnan jihar ya yi gargaɗi ne akan cin hanci da rashawa sannan ya janyo hankalin jama'a akan su rika bin diddikin abin da aka aiwatar da kudadensu kamar yadda ya yi karin bayani. You have the right to ask from Mr. Governor, what did you do with our money? You also have the right to ask your commissioner, your members of the assembly that engage in constituency projects. You have the right to ask from your local government Ya ce kana da ‘yanci ka tambayi gwamna ko kwamishina ko ɗan majalisa ko ma shugaban ƙaramar hukuma akan abin da aka yi da kuɗaɗen ku. To sai dai an samu ruɗani a lokacin bikin rantsuwar a sakamakon yadda mutane biyu suka zo daga ƙaramar hukumar Mariga kuma kowane yana so a rantsar da shi a matsayin sabon shugaban ƙaramar hukumar. A yanzu dai ba a rantsar da kowa ba a ƙaramar hukumar ta Mariga. Abdulmalik Sarkin Daji ɗaya daga cikin waɗanda suka je domin shan rantsuwar ya bayyana dalili. Eh, shi abokin takara na bai aji aiki ba kamar yadda doka na jam'iyya ya tanadar da kuma doka na zaɓe ya ba da cewa ka aji aiki kwana talatin kafin ka shiga siyasa eh, to kuma na kalubalanci haka a gaban kotu kotu kuma ta gamsu da hujjojin da na gabatar ta rusa shi daga matsayin ɗan takara ta mamaye gurbin shida ne. amma me matsayin ka yanzu to Eto, eh to matsayi na yanzu ba zan iya cewa komai ba sai na ji hujjan da ya sa aka dan dakatar da rantsuwa to na yi kokarin jin ta bakin ɗayan alhaji ibrahim idris to amma sai ya ce da ni ba zai ce komai ba ga alama dai wannan lamari bai yi ma wasu daga cikin al'ummar karamar hukumar ta mariga daɗi ba kamar yadda suka shaida mun ta wayar salula sunana muhammad suleiman gulbin boka suna na nura ya eh, garba kamfanin bobi gaskiya ba mu ji daɗi ba don mun so yau ko sun kasa ake yi aka ce ba a yi da kai shekaran ji haushi ba dai wannan tuni dai gwamnatin jihar Niger ta baiwa al'ummar karamar hukumar haƙuri akan wannan al'amari sakataren labaran gwamnan jihar jibril baba indace ya kira taron manema labarai inda ya bayyana cewa su wanda suke mm, uh, goyon bayan kowanne su a cikin su a karamo kuma mariga su yi hakuri ba wai an toya hakkin kowa ba ne ana so a bi komi tsakani da allah a gan ko ke ciki saboda a samu zaman lafiya masana harkokin mulki da siyasa dai sun tabbatar da mahimmancin zababbun shugabannin kananan hukumomi kasancewar su ne kusa da jama'a a yankunan karkara mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Allah shi zai baka bai maka gori. Babu ko shakka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe biyu da minti goma sha takwas na asuba ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Da shike ana ta shirye-shiryen zabuka a jamhuriyar Nijar na shugaban kasa da na 'yan majalisa. Yau za ku ji hira da na yi da Khadija Salifu Sumaila wadda ke neman takarar kujerar wakiliyar 'yan Nijar a nan Amurka wato kujerar Dupite Diaspora. Ga da yadda hirar mu ta kasance da ita. sunana Khadija Salifu Sumaila Karanta, Madam Said Nali. to ni ne niger ne eh, nan nake da zama a nan america don ina yanzu abin da za a yi na siyasa na politik da za mu yi na aje an takara na eh, na diaspora wato 'yan nijar kenan da ke nan amurka eh to yanzu ni ah, abin da nake so in yi defender mata da yara muke so mu taimaka musu mu kawo musu taimako daga nan amerika shi taimakon in kun same shi za ku kai shi nijar ne ko kuma mutanen da ke nan amurka za su amfana da shi eh za mu kai shi nijar na mutanen da ke nan su ma in suna son taimako sai mu taimake su kuma daga nan ma sai mu yi aiki kuma mu kai taimakokin nan a can a nijar ita wannan kujerar da kike neman takara a kanta sabon abu ne ko dama an daɗe ana yi tun can ba su sa ba yanzu ina tamani sabuwa ce da diaspora ba su voted ba sa zaɓe kenan eh to yanzu 'yan nijar da ke nan amurka za su jefa maki kuri'a ko ku 'yan nijar da ke can gida ne za su jefa maki kuri'a na nan ne kurum su kamata su je hamini waɗanne irin abubuwa ne kuke so ku taimakawa mata da su to kaman akwai abubuwa da yawa muna so mu kai musu taimako kamar na abinci hakan ga kuma kamar na magani saboda wajenmu akwai matsaloli a can na likita nan kamar waɗansu waanda suke a ƙauye in suna so su aihu hakan ga suna da matsala su zo cikin gari hakan ga muna so kamar mu samu musu waɗansu taimako kamar na kamar cibiyoyin kiwon lafiya haka eh da kaka za mu yi musu facilitated su samu magani na taimako in sun hita in suna can su samu eh, kamar mota da zai kawo su a gari paske wata rana in mace tana so ta aihu ma sai a sata kamar wani bisa wani torko hakan ga kamar amalanke kenan eh don abun yana masu matsala saboda shine muka ce mu yanzu wanda abun da za mu yi kenan za taimaka musu wannan su samu taimako kamar mu samo musu motoci da waɗansu abubuwa da zai kawo in mata tana so ta aihu a kai ta cikin gari eh, ta aihu da sauri mm. eh, ba da wani matsala ba to su kuma ƙananan yara fa wani taimako ne za ku ba su yaran nan matsalolin da suke samu ba su zuwa karatu ya kamata a yi educate wato a ilmantar da su kenan eh paske ba su zuwa karatu wata rana gidajensu da nisa ba su da abun hawa sai kuma e uwayen ko ubannan sai ba su da wani hanyar da za su kai su a can gidan karatu to ya kamata su ma a samu musu wani wuri hakan ga da yaran nan za su yi karatu kuma da uwayen da ubannan ya kamata eh, a taimaka musu su samu wato su samu wasu abubuwan da za su taimaka kansa kenan eh to bar mu dan tattauna akan batun zaben Nijar da yake ta karatowa ya kike ganin yadda abubuwa ke wakana zuwa yanzu to wallahi yanzu dai mun hara amma za mu gani abin da zai badawa a nan zuwa gaba to duka politik kaman it's like game uh, kaman wani wasa ne in an zo an yi wasa wanda ya, ya samu shi ya kamata mutane su bi shi wanda bai samu ya yi hankuri in lokacin shi ya zo shi ma zai samu haka ni na gani a wurin politik wani irin matsaloli ne kike gani mutane za su fuskanta a wajen zaɓe duk da dai ke kina nan ba a Nijar kike ba? Zuwa yanzu dai babu wani matsala, saboda an za a yin zaɓen mutum in ka zo sai ka zaɓa wanda kake so, wanda ka gani yana zai yi maka taimako wanda zai gyara maka zamanka na lahiya da komi da komi. wannan za ka ɗauka. Jama'a masu sauraron mu a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Khadija Salifu Sumaila da Miss Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Salamu alaikum sashen wasu lamarin Amurka mai magana alaikum Musa Amurka a cikin Najeriya. Ina ba da na kan shugaban ƙasar mu na Najeriya Janar Muhammadu Buhari Allah shi ba shi lafiya da kasar mu Allah ka tafi shi. Amma bayan sa bayan gaisa ana kira da shugaban kasa. Da sani yan Najeriya. Mun tsago rana mun saki mun sha rana mun sha ruwa kowane iyakantar ne akan zaɓensa to lallai don mu don mu samu canji to muna son shugaban kasa da kawo kwamiti akan al'amura waɗanda ke zuwa suna dawowa sashen tsaro sashen efcc da sha'an sashen alƙalar najeriya a yi binciken nan domin yan ƙasa suna cikin ƙasa mawaya al'amura sun gurɓace al'amura sun yi tsada don fansa da ba kai ka kawo ta ba al'amura ko da kansu ƙasa ta samu tsaloli aure shi talaka ba da hange ko bai tunani waɗansu saboda su gurin suka bi wasu al'amura ta hanyar shugaban kasa ne yanzu alhamdulillah ina kira da shugaban kasa yi kokari al'amuran a samu canji a kansu don talakawa su samu cin gajiyar wannan da bukurasi da muke ciki. Sashen Hausa na Murya Amerika mai magana Alhaji Musa amurka Fiya Kebbi Najeriya. tura eh, sako na kan yan majalisar tarayya da sanatoci na najeriya mafi yawan su sani darajar janar muhammadu buhari ta an ka zaɓe su saboda duk wanda ya kaɗa musu ƙura'a sun ci zaɓe ne kan daren buhari da darajarsa da yadda allah domin gaba sun su mafi yawan su ba su da wani ƙarfini ba su da wata darajar saboda buhari ne an ka zaɓe su amma suna wa buhari zaman ƙasa suna wa buhari man da hana da su yi Allah. Wani za mu haɗa kanmu 'yan Najeriya duk wani sanata ko wani ɗan majalisar wasu ne wanda ke nuna bai kira tsalle a Najeriya guda da shi gida. Domin ba mu ga irmanin su da maziyarsu. Sanewa talakawa sun kada musu ƙwar'an nan a kan jam'iyya ta APC kuma a kan jam'iyyar APC sun da zaɓe su. Kun wanda ya mana wata mandana a kan shi ne ba son PDP shi da Allah Allah zai saka mana kuma za mu haɗa kai da daɗin Najeriya guda da shi gida. mai magana hamidu kadan labuwa daga nan dan labuwa ba yake guduma ya rejen bisa jamhuriyar niger to muryar amurka yau ni a ra'ayi na masu siyasa niger musamman ma masu takara da niger to allah ba su sa kuma alkawarin da aka ɗauka wajen talakawa ya kamata a cika shi sun ji kauyukansu sun ji karakaransu sun dauka musu alkawari ya kamata a cika musu Allah ya ce wa auhu bil ahad inda al'ahad da kana mas'ula to Allah ya sa yanzu suna zina. To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban kasar Sudan ta kudu Salbaki ya sake nada tsohon mataimakin Sarik Macha ya ci gaba da zamowa mataimakin nasa. wannan kuwa zai rasa nasaba da ganin an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru biyu ana yi a kasar ba shugaba ya bayyana dokar na rick machar ɗin ne jiya alhamis domin yin hakan zai cike ɗaya daga cikin manya-manyan sharuɗan da aka gindaya babban alkali a wata kotu a nan amurka da ke cikin jihar minnesota ya ba da umarnin a ta sikiyar wani dan kasar bosnia wanda ya kantar karya akan rawar da ya taka a laifin yaƙi salin da ya iso nan ƙasar zuwa gudun hijira zelenko jakisa da ke zaune a tsibiri da ke kusa da wani gandu a babban birnin jihar minnesota yana cikin kungiyar nan da ta yi kauran suna wajen kisan kuroshawa a lokacin yakin da aka yi a kasar a shekarar 1990 'yan sanda a kasar china sun ɗauki dubban yara matasa domin su kula da yadda sakonni ke gilmayya ta yanar gizo kamar yadda babban kungiyar 'yan jarida na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar ta china ta ce yanzu haka matasa da yawan su ya haura dubu uku ne suke aikin sa kai na sanar da hukumomi irin bayanan da suka tattara ta hanyar sadarwa ta zamani kuma sun kwashe shekaru biyu suna gudanar da wannan aikin a cikin wannan lokacin rundunar ta 'yan sanda sun aike da sakonnin gargadi da mutane da yawan su ya kai 8,400 to a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da musulunci tushen rayuwa na usman kabara yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau mr john alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.